wato abin da ya kawo ni nan shine na samu na gan sojoji na mu yi sallan idil fitri tare da su kuma na gan eh, yadda suka kasance ta hanyar aikin da suke yi wato kamar ta kayan aiki da kuma eh, musamman ma ta yadda za mu samu mu maganta wannan 'yan ta'adda wato na boko haram da muke yaƙi da su. Ranka da gashi ka canza ko kuma ka canza wannan suna daga wadda ake kira operation zaman lafiya zuwa lafiya dole. Kawan menene dalilin canza wannan suna ne wani alfanu yake da shi? Wayannan sun ƙi zaman lafiya. An yi an yi a zauna lafiya da su sun ƙi. Kullum muna zaune sai su kama na hari. To dole mu samu wata salo wanda za a maganta wannan tunda kowa 'yan Najeriya suna neman zaman lafiya. To tunda su sun ce ba sa son zaman lafiya lafiya to mu za mu kawo zaman lafiya da dole insha Allah to shi yasa muka canza wannan salo kuma muna fata wannan canji zai sake sa kuzari ma sojojin mu da kuma 'yan ƙasa gaba ke da su goyi bayan mu san cewa wannan kowa yana neman zaman lafiya kuma wanda baya so to dole za mu sashi ya zauna lafiya. Koke da su jama'a ke musamman ma sojojin ku na cewa kamar idan wani abu ya same su ba sa samun kulawa na musamman shi yasa ba suka sa kaimi wajen yakan waɗannan 'yan tada ba. wannan albishi zaka ba su ganin cewa ka shigo an kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin da suke fuskanta. Insha Allah Allah yana tare da mu kuma za mu kokari daidai gwargwado eh, ka san shi shugaban kasa president muhammadu buhari yana ya ba mu goyon baya yadda za mu maganta wannan fada da muke da 'yan boko haram kuma kayayyakin aiki da sauran abubuwan da suke nema na mora rayuwa so da za su samu za su samu kwanciyar hankali su yi aiki nan da gaske ta wajen ta fannin lafiya ta wajen sa kayansu da kayayyakin aiki musamman insha Allah za mu ba su kuma za su samu canji sosai na gaske ba na wasa ba kai ma mutanen ga alkawari cewa su koma gidajensu nan da sati guda ku za ka yi mana karin hasi game da wannan batu eh to yadda na je kasan ina can muna can tare da kai ina fata kana wajen ka ganye da wajen yake ba kowa amma akwai sojoji kuma ba za mu ci gaba da zama haka ba dole sai mun ɗauki matakai so da dalilin mutane su samu su koma mahallinsu to in muka bari yana mutane suna raza zamu kullum to ba za mu taba samun eh, ci gaba ba to insha Allah alkawarin da muka ɗauka shine za mu ba su kariya za mu ba su kariya da gaske za mu ƙara sojoji a wajen kuma insha Allah muka ƙara za a samu zaman lafiya kuma za su samu kwanciyar hankali su koma gidajensu su shiga ah, ayyukan da suka saba noma da kuma kasuwanci insha Allah. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Rayuka suna ta salwanta, a taimaka a je a sulhunta.